'yan ƙasa da hukuma. Ba ma su siyasar maula ba, makiya 'yanci lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba. kuma bai komai Masu tsare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Jam'iyyun siyasa mun zauna mun yi mitin da su mun yi bayani dalla-dalla doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya idan ka bari wani ya je sha wannan abin ko muka kama mutumin nan binciken mai nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka bada kuɗi aka sayo so babu wani sani babu sabo duk wanda ya yi wannan abu da kan kama shi zamu yi mu da shi a gaban kotu to wannan yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NDLE ta yi hatta mutanen gari ma da suke son kada kuri'a zaka ga akan zo a razana su da irin taron wayannan matasa wanda yin hakan ba daidai bane tauye al'umma hakki ne yadda hukumomin hana ta'ammali da fataucin ababen sanya maye ke ƙoƙarin kare matasan najeriya daga fadawa harkokin banga ko jagaliyar siyasa shine batunmu na yau a shirin farko na wannan shekara ta 2023 a dakace yau ga wasu nan su ce nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla, masu ware mu da sabuwar shekara ta 2023. Mana addar Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan cikinta ya kare mu daga dukkanin ababen ƙi. Amin. To da yake wannan shekara ce ta babban zaɓe a Najeriya. za mu fara jerin shirye-shiryenmu na ita wannan shekara ta 2023 ne da wani al'amari mai alaƙa da sha'anin zaben wato yadda wasu 'yan siyasa ke take haƙƙi da 'yancin matasan ƙasar su zama 'yan ƙasa abin alfaharin kowa da kowa inda suke mayar da su 'yan bangar siyasa ta hanyar basu ababen sanya maye. ta yadda za su aikata ta'annacin da ake so a yayin tarikan kamfe ko a ranar zaɓe ko kuma ta da tarzoma bayan sanar da sakamakon zaɓe. sai dai a wannan karan hukumar ndlea da ke yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye a najeriya ta yi domin 'yanto matasan daga waccan matsala abubakar idris ahmed shine kwamandan ofishin hukumar a jihar kano akwai shiri da muka yi na magance wannan abin saboda mun fuskanci cewa irin 'yan jagaliyan siyasa wanda gurbatattu 'yan siyasa suke ba su ah, kayayyakin maye su sha saboda su tada hankalin yawancin abokan hamayya kuma suka yi wannan abu a lokaci uku ne na farko a lokacin da ake yawon neman kamfen kenan neman kuri mutane ko kuma a ranar da za a kada kuri'a din su je su yi wannan su korin jama'a su sashi akwati ko kuma ranar da aka da sakamako to duk a wani lokacin mun shirya tsaf na magana enforcement kamar na farko yanzu na wannan lokacin da aka fara kamfen abinda muka fara shine maganan wayar da kai ma iyaye saboda su yi kokarin jan 'ya'yansu su fahimci menene suke ciki da illolin barinsu 'yan siyasa banza su yi amfani da su na biyu su kansu jam'iyyun siyasa mun zauna mun yi mitin da su mun yi bayani dalla-dalla game da irin waɗannan abubuwan da suke damun kuma mun gwada cewa doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya ko wanda ya sarrafa ta ko wanda ya dakwanta ko wanda ya sai da ita ko wanda ya ba da ita duka ya yi laifi saboda haka idan ka bari wani ya je ya sha wannan abun ko muka kama mutumin nan binciken mu ya nuna cewa kai ne ka bashi ko kai ka ba da kuɗi aka sayo dokan ƙasa ta hau kanka so babu wani sani babu sabo duk wanda ya yi wannan abu dan kama shi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu da iyayen yara suka yi maraba da wannan yunkuri na hukumar ta NDLEA sai dai sun ce tilas sai 'yan siyasar da ke rike da madafin iko sun ba da haɗin kan da ya kamata ne za a cimma nasara yunkuri ne mai kyau wanda hukumar NDLEA ta yi ya kamata su kuma mahukunta kamar gwamnoni da duk dai zaɓaɓɓu gaba ɗaya su dinga sakawa waɗannan hukumomi na ndle mara me sakin mara idan aka kama yaro kuka san ba ku kuka sa shi ba to ƙoƙari za ku yi ku marawa wannan hukuma baya domin ta zartar da hukuncin da ya dace amma yanzu sai ga ɗan siyasa ya san cewa wannan yaron laifi ya yi amma saboda yana so ya amfani da yaron ko kuma ya amfani da wannan yaron a baya sai ya je ya shiga ya fita ya je ya karɓo wannan yaron kaga wani ma gobe sake komawa zai yi sake yin abin da bai dace ba saboda haka amfani da ƙwaya da amfani da yara wanda suke cikin maye a lokacin gabatar da zaɓe ko bayan zaɓe tauye hakkin su yaran ne ana tauye hakkinsu na su zama 'yan ƙasa na gari domin rashin sanin ciwon kai yasa wasu suke shan wannan abin mayan ya kamata yaran nan wani rashin aikin yi ne wasu kuma rashin hukunci ne su duka 'yan siyasan nan kowa fa 'ya'yansa suna gida dakta adam dan juma isa kenan guda cikin magidanta da ke kyamar fadawar matasa cikin bangar siyasa a najeriya nan gaba za mu ji abin da kungiyoyin rajin demokuraɗiyya ke faɗi da kuma martanin 'yan siyasar game da wannan batu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka Masare a nasu bangaren kungiyoyi masu zaman kansu da ke gwagwarmayar demokaradiyya sun ce za su sanya ido sosai domin ganin cewa 'yan siyasa sun mutunta wannan tsari na hukumar NDLEA kamar yadda Comrade Abdulbak Alkali, daraktan kungiyar Ocean a jihar Kano, Najeriya ke faɗi. Su yaran nan matasa da suke bin su suna da haƙƙi a cikin wannan demokaradiyya, haƙƙin a samun musu da aikin yi, a samun musu da tsarin ilimi, amma duk lokacin da ɗan siyasa ya wuce gaba yake ba su kwayoyi tamkar yana take wannan haƙƙi ne nasu wanda wannan tsarin mulki na wannan ƙasa ya su na su zama masu kaɗa ƙuri'a masu yin demokuraɗiyya cikin mutunci da 'yanci haka zalika duk abin da hukuma take yi hukumar nan ta ndla e wadda take yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun sha zama da 'yan siyasa muna sane da wannan tsari amma za ka ga duk 'yan siyasa suna watsi da wannan alkawarurka da suka yi suna ci gaba da a an giza matasa ba su miyagun kwayoyi domin su yi amfani da makamai wajen razana abokan hamayyarsu na siyasa wannan ba daidai ba ne muna son ita hukumar ndle da duk waɗansu hukumomi ma da suke da ruwa da tsaki da jami'an 'yan sanda da mu kanmu ƙungiyoyi masu zaman kanmu za mu ci gaba da sa ido duk ɗan siyasar da aka ga shi da irin wannan halayya ya tabbatar mun an tattara bayanai a kansa kuma an gabatar gaban hukumomin da abin ya shafa domin ba za mu ci gaba da bari wannan halayya tana faruwa ba ana cutar da matasan ana cutar da al'umma hatta mutanen gari ma da suke son kaɗa ƙuri'a za ka ga akan zo a raza razana su da irin taron wayannan matasa wanda yin hakan ba daidai ba ne tauye al'umma haƙƙi yanzu haka dai su ma 'yan siyasar sun mayar da martani tare da ƙara nana ta aniyarsu ta ba da haɗin kan da ya dace ga hukumar ndlea a kan wannan al'amari mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe ya ɗauki takobi ya riƙe ba mai hankali ai ba zai zo ana zaɓe kama koko akwai na zagin mutane ba babban magana shine tun da mu gidaje ne mutane masu daraja 'ya'yanmu mun tabbatar yara ne masu daraja kuma tun da muke son 'ya'yanmu ba masu so musu yi wannan abin ba za mu sa dan wani ba saboda haka mu ba ma ba mu yadda ba kuma ba wanda muke taimako kuma ka tambaya a unguwarmu kullum ni nake sakawa ko yaro na ga yana shaye-shaye mu muke saka a kama shi mun san ba hanya ce mai kyau abinda ba za ka bari ɗanka yi ba ba za mu bari dan wani ya ba amma mai shugabancin jam'iyyar apc ke yi misali ganin cewa watakila a dukkanin rassa ko na ƙananan hukumomi da ma tawagar gwamna da ake yawo na neman kamfen cewa magoya baya da a ba su ababen wannan mun faɗa mu ko kamfen ɗin muna gaya mutane ba mu yadda mutum in ba tsintsiya za ka ɗauka ba ba mai wani makami ba ba mai da mutum ya cire bana wani ba ba mai da mutum ya sha wani abu don zai to wajen kamfen ba wannan muna faɗa kuma mun hana kuma duk wanda mun gaya 'yan sanda duk wanda a kama ba mu muka saka shi ba kuma in an kama shi a yi masa hukunci kamar yadda eh, ya kamata an wuce wannan lokacin an wuce wannan siyasa magana ake ta zaɓe magana ake ta abu al'umma kuma a ci zaɓe. abdullahi abbas kenan shugaban reshen jihar kano na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya Masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta ƙosassu ba abu da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko sata